daidai da ashirin da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da hudu daga cikin jerin giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji mun kwana kan aya ta ɗari uku da ɗari da uku a cikin suratul bakara a inda Allah maɗaukakin sarki tun daga aya ta ɗari da biyu ya fara bayyana mana cewa yahudawa saboda kin Allah da kiyayyar da suke wa annabawan Allah yayin da kasaitaccen manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo daga wurin Allah yake ba shi ya turo kanshi ba na daga cikin abubuwan da ake jan hankalinka kenan daga wurin Allah yake Allah ne ya aiko shi sannan da ya zo kuma ya zo yana mai gaskata littattafan da ya samu tare da waɗannan mutane na annabawan Allah amma saboda kiyayya da hasadar yahudawa sai suka yi watsi da littafin Allah bayan bayan su kamar ba su sani ba suka yi kememe suka fitittike suka nuna ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kuma ba za su yi imani da shi ba kuma ba za su ainihin yadda da shi ba ku canza wannan wuri ina fata an gane sakamakon ainihin haka sai Allah madaukakin sarki ya ce sai suka koma suna bin karatuttukan da shaidanun aljanu da shaidanun malamai suke ainihin wato karantawa suna dangantawa zuwa ga ainihin annabi Sulaiman suna cewa Sulaiman ya mallaki mutane ne da tsafi ya mallaki mutane ne da ainihin wato abin nan sihiri Allah ya ce to amma shi fa sihiri kafirci ne don haka Sulaimana bai zama kafiri ba sai dai malamai daga cikin ainihin wato yahudawa waɗanda suke kowa mutane sihiri ko suke danganta sihiri zuwa ga Sulaimana su ne suka kafirta a don kuma suna danganta sihiri zuwa ga annabin Allah suna danganta sihiri zuwa ga wasu mala'iku masu suna Haruta da Maruta Allah madaukakin sarki ya ce wa ai bai taba saukar da wasu mala'iku masu suna Haruta da Maruta a garin Babila ba balle har a ce an saukar musu da sihirin da wai suke karantar da mutane kuma suna gargadin mutane akan cewa mutane kar su ainihin wato yi sihiri balle su ainihin zama kafirai waɗannan abubuwan jama'a duk jan hankali ne Allah maɗaukacin sarki yake dangane da duk abin da zai lalata maka imani to kai ma ka bar wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu insha Allah ta'ala kamar yadda jiya muka ɗauko wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci daga cikin littafin as batta battar fi tasaddi li saharatil ashrar wallafa ash-shaykh Wahid Abdussalam Bali a yau zan ƙara samun waɗannan bayanai a jiya na fara mana bayanan cewa duk gaba ɗayan kai da komowar nau'ukan sihiri to ba sa wuce guda biyar zuwa guda takwas akwai sihirin tafriq wanda ake don a raba mutum da wani abu to nau'i nau'i ne raba mutum da matar shi raba mutum da ɗan shi raba uwa da ɗa raba kishiya da kishiya raba mutum da dukiyar shi amma mafi muni daga cikin waɗannan nau'uka gaba ɗaya shine wanda ya shi yaɗuwa a cikin mutane shi Allah ya faɗi a cikin alkur'ani sihirin nan sukan yi shi su raba ainihin mutum da matar shi mun bayyana cewa daga cikin alamomin wannan sihirin shine inqilabul ahwali faj'atan ko fuj'atan min hubbin ila tana matukar son mijinta sai ga kawai ta juye shi kenan ta koma ainihin kin wannan dalili ne akan cewa akwai sihiri cikin al'amarin ko kuma shi yana matukar son ta sai a ga ya juye yana kinta sannan sai kasaratu shukuki guma, yawan rigima tsakanin shi da ita a halin da suna zaune lafiya sai na uku azamul timasul azar rashin karɓar hanzari duk abin da ta yi mishi ko ɗan yaya ne sai ya hau babban fada duk abin da ya mata ko dan yaya ne sai ta hau ainihin babban fada sannan ta'azimu asbabul khilaf wa in kanat haqira abin da zai hada su bai kai ya komo ba amma sai a girmama abin ai ta rikici sannan qalbu suratul rajuli fi aini zawjatihi wa qalbu suratul zawja fi aini zawjiha farrajulu yara zawjatahu fi manzarin qabih kullum ya gama ta shi sai ya ɓaci kullum ta ga mijin sai ranta ya ɓaci kamar yadda muka fara ishara jiya wani zai zauna ainihin a halin cikin kwanciyar hankali in yana kofar gida da ya shigo cikin gida shi kenan sai shiga tashin hankali haka ita kuma idan mijinta ba nan tana cikin sukuni da zaran ya shigo sai ta ji ta shiga cikin kunci haka kuma zai rinka kallon matar shi da muni wa in kana min ajmalin nisa ko da ta fi kowace mace kyau amma shi zai rinka kallon ta mummuna wal haqiqa malam yace gaskiyar lamari anna shaytan al muwakkal bis si'r huwa alladhi yatasawwar ala wajhiha bi suratin qabiha wannan shaytani da aka wakilta ya rinka yin aikin sihiri shine yake juwa mata ainihin mijin nata take kallon shi da muni ko kuma yake juwa matar shi mijin yake kallonta da muni don haka wal mar'atu tara zawjaha fi mu mukhifin mur'ib kullum mata sai ta rinka ganin mijin yana firgita ta yana ba ta tsoro kun ji waɗannan suna daga cikin alamomin da in suka bayyana to a fara zargin cewa wance kowa ne yana fama da sihiri ne ana so a kashe auren da ke tsakanin su sannan karahiyatul mashhuri li kulli amalin yaqumu bihi at-taraf al-akhar duk abin da ɗayan yayi to ɗayan yana kyama mai gidanta ne yana gidan haya ba zai gina gidan shi ya ce su kare sai ka ga tana bata rai ba ta farin ciki ba ta murna ana dora ta a caba ana kai ta asibiti mijinta ya sai sabuwar mota sai ga ta ce to sai ne ko menene mijin ya ba zai burge ta ba ko menene matar ta yi ba za ta burge shi ba sannan an karahiyatul mashhur lil makan alladhi yajlisu fihi taraf al-akhar idan mijin na zauna yana hira da zarar matar ta taho za ta zauna wannan wurin tana fahimtar mijin na wurin sai ta ji ba ta son wurin haka shi ma haka da ya same ta a wuri sai ji ba ya kaunar wurin فترى الزوج خارج البيت في حالة نفيسة نفسية جيدة سيكا جمع جدا هنا وجن جدا هنا تكين فرنشكي فإذا دخل البيت دوارا يشبه جدا شعر بضيق نفسي شديد sai ya koma yana jin kunci kuncin kuma wanda yake ainihin mai tsanani kwarai da gaske jama'ar musulmi kun ji wannan nau'in na daga cikin sihiri shi ake kira sihirut tafriq to sai ka auna shi idan dukiya ce aka yi wa mutum asiri akan ya kita haka za ka gaina Allah Allah ya siyar da wannan dukiya gida ne mota ce mashin ne wani abu ne sai ka ga Allah Allah yake ko nawa ne zai siya in ya so sai ya siyar da abin sai kuma ya zo ya nadama wai me ya kai shi ga sai da wannan abu wai me ya kai shi ga sakin wanci wai me ya kai ta tana da mijinta ko kun fahimta jama'a waɗannan larurori ne waɗanda Allah maraukakin sauke kiyaye sun yaɗu kuma sun yi yawa a cikin ainihin al'umma don haka lallai ne a samu malaman sunna su tsayu wajen sanin waɗannan abubuwa sani na haƙiƙa domin su rinka bayar da magani a bisa yadda ya dace ku bar waɗannan yan tikiti da kuke bi a tashoshin FM waɗannan yan kasuwa ne masu ainihin cewa sun buɗe kamfani kaza sun buɗe shago kaza ba su da ƙwarewa hatta da ƙur'anin da za su karanta shi ya zama da tajwidi balle da ilimi bincike na waɗannan matsalolin su da suka ɗauka wannan matsala ba komai ba ce ka samu littafi ne daga cikin littattafan da aka rubuta kawai kai nazari shi yasa yau da yawa daga cikinsu wasu sun fada cikin halayen da malamai suka tsoratar ka karanta littafin burhanu shar'i da kuma bid'u al-mu'alijin bil qur'an waɗannan littattafai guda biyu sun kawo bidiyoyi dangane da ire-iren waɗannan masu kafa shaguna da tuntuna da yawo suna ainihin hayane cewa ru'uwa suke yi da bayanai da zaka ji suna ta yi a gidajen rediyo waɗannan mafi yawancinsu sun jahilci asalin hanyar yin magani ta musulunci amma sai ka ji da cika baki da kuri amma hatta ayoyin hatta hadisan ba su iya karanta su daidai amma da yake mun samu kanmu a cikin ƙasa wanda yake jahilci yawon rinjaye da haka suke ta hallaka mutane da haka suke ta abubuwan da yake suna tsallakawa daga haddi na rukuya zuwa ga haddi na ainihin shirka wasu daga cikin su sai ka ji sun ɗibo irin magungunan da aka bayyana cewa ba daidai ba ne a yi magani da shi a sunna sai ka ji suna yi kamar hayaki a cikin musulunci jama'a babu yin magani ta hanyar hayaki magani ta hanyar hayaki alama ce daga cikin alamomin yan buko ko bokaye yau masu rikowa da dama bayar da magunguna suke su ce aje a yi hayaki to wannan ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki kiyaye mace ce ta zo neman magani wurinka haramun ne ka saurare ta ka zauna da ita ita kadai sai ta to da muharraminta imam mahaifinta ko mijinta ko wani wanda dai shari'ar musulunci ta halatta in sun keɓe amma yau da dama sai ka ga ba haka ba hatta ya zaunar da ita ne mata rukuya a ina a wani ɗan ɗaki ko a wani ɗan shago ko a cikin masallaci daga shi sai ita dan haka ɓarna mai ɗimbin yawa ta faru tsakanin masu yin da mata yau da yawa wannan ɓarnar ba a najeriya kaɗai ba a bangarori da yawa na ainihin duniya allah maɗaukakin sarki kiyaye nau'in sihiri na biyu wanda ya yaɗu a cikin jama'a malamai na kiran shi sihirin mahabba ko kuma attiwala shine hausawa ke cewa shanyewa a malamai sai ce ai wanke ta shanye mijinta a malamai wato ma'anar shi shine ta zo ta yi wa mijinta asiri sakamakon wannan asiri da ta mishi a duk duniya bawa sauraron kowa sai ita bawa jin maganar kowa sai ita waɗanne irin alamomi ne idan kuna da ɗan uwa ya auro wata mace kuka zargi cewa hatsabibiyar mushrika ce ta ainihin yi mishi asiri don haka ya kau da kai daga dukkan yan uwa ya koma kanta idan kina tare da mijinki sai ke ga mai gidanki ya auro wata mace gaba ɗaya zo ya yi watsi da ke ya koma kanta waɗanne irin alamomi ne za a gani tattare da shi a gane cewa asiri ne aka yi mishi don haka madadin a koma ana zargin shi ya za a yi a taimaka mishi malamai suka ce Shagafu, wal mahabba azza'ida za a ga mai mata matukar kauna da soyayya wadda ta wuce ta ɗabi'a an san dai irin ɗabi'a a soyayyar ango da amarya a soyayyar miji da mata to amma sai a ga wannan soyayyar ta wuce ka'ida na biyu ar-raghabatu shadida fi kasaratil jima' yawan kwaɗayin yayi jima'i da ita sauran matan kuma suna cikin bukata bai damu da su ba adam sabri anha Ba ya iya haƙuri bai ganta ba ko kuma ba ya iya haƙuri ta yi nesa da shi haka sindan tana kicin tana girki sai ka ji ya kwalla mata kira sai ta zo falo ta zauna lafiya bai gida a lafiya na kawai na son garin ta ne in ke gaga gaga sai bi ta kicin sai da ya samu kujera ya zaman shi wallahi da alamuni ne na sihiri sannan a talahhus shadid li ru'yatiha da ya banta sai ji hankalin shi ya kwanta da ya rabu da ita sai ji ya shiga tashi hankali sannan ta'atuha ta'atuhu laha fa'atan amya ya rinka mata makauniyar biyayya duk abin da kawai kawai kenan zai iya yi zai iya korar uwar shi daga cikin gida saboda matar ta ce ba ta so zai iya ɗauko motar da ya sai wa uwar shi ya kawo wa matar zai iya tayar da uwar shi daga cikin gidan shi ya kai uwar shi gidan haya saboda yi mata biyayya duk waɗannan alamomi ne na irin wannan abin da ake kira sihirin mahabba sai dai wani abin mamaki shi wannan sihirin kuma to yana da ainihin al'asarul aksiya yakan birki da wani lokacin sakamakon in ta je wurin bokan da zai mata wannan sihirin bokan bai kware ba to ana samun ɗan abubuwa kamar haka abu na farko dai wani lokacin idan ta yi wa mijin asirin ya sota to wannan asirin in ya tashi shiga jikin ɗan adam yakan girshe shi wato yakan shiga da ƙarfi saboda haka wani lokacin yakan kashe mijin ku kiyaye wannan wani lokacin kan sa mishi rashin lafiya wata shi da shekara ɗaya har shekaru da shekaru ba don kuma ba saboda asiri ne mai saukin a yi shi amma kuma in ya tashi shiga saboda yana jirkita zuciyar ɗan adam ne to wani lokacin garin shiga yakan hallaka shi ko ya haifar mishi da taɓo ƙwaƙwalwa ko kuma wata maka ko wata gaɗa daga cikin gaɓoɓin shi sai ta samu ainihin shanyewa wannan yana daga cikin al'asarul aksiya wato side effect wato curukan da suke biyo bayan irin wannan sihirin na biyu wani lokacin idan bokan da ya yi asirin bai kware ba ku kiyaye idan ya yi asirin akan wannan waje ya so ita wannan matar ya ki duk wata mace to wajen haɗa formula ɗin wajen haɗa ƙa'idojin. sai wani zero ko kuma wani a ko wani b ko wani one ko wani menene sai su ce mishi now yadda ka san formulas na mathematics da physics da chemistry haka formulas suke fa na ainihin sihiri har sami ake amfani da su numeric ne 1 2 3 ne ake amfani da su da sauransu karshe sai al'amarin ya juye sai ya ƙi duk wata mace madadin ta yi mishi asiri ne ya ƙi duk wata mace ya so ta ita kadai to sai ki duk wata mace hadda ita hadda uwar shi sai zama in dai mace ce kawai baya farta ko kun fahimci wannan jama'a na an taba kawo mini irin wannan daga jihar Bauchi da dadewa yi fama da irin wannan karshe a gabana matar ta furuci cewa gaskiyar lamari ita ta je a yi mata magani don ya ta ya ki duk wata mace karshe shine asirin ya juye ita kanta matar tashi baya son ta a gabana yake dura mata zagi yana tsine mata albarka yana cewa ba matar shi bace karuwa ce to irin wannan yana daga cikin al'asarul aksiya to idan irin haka ta faru to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai kuma wani tasirin aka sun wancan shi kuma wani lokacin za ta je a yi mata asiri domin mijin ya so ta ya duk wata mace to idan dokan bai gama ƙwarewa ba sai asiri sai ya zama mijin kuma duk inda ya gama mace to kawai yana son ta hadda uwar shi hadda yar shi da haka shi kawai duk wata nau'i ta mace son ta yake yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi kun ji waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da ainihin wato za su alamta maka cewa wane yana fama da ainihin irin wannan sihiri me yake jan mata suke wa mazaje irin wannan asiri ne me yake jan maza suke wa mata irin wannan asiri na soyayya malamai sun bincika gaskiya saboda Allah an gano wata matar son kai ne kawai wato mijin yana da adalci a tsakaninsu amma sai ta zama ita tana da son kanta ita kadai abin da take so a so ta ita kadai a mata hidima da ita da ƴan uwanta kadai to wannan self-centered selfishness son kai ne mata yawa abu na ɗaya kenan abu na biyu yawan rikici tsakanin mijin da matar sai matar ta ce ita ko za ta yi maganin shi ya daina mata faɗa ya daina mata kaza za ta je ta shiga wurin malamai abu na uku tsoron kishi wata matar da zarar ta ji mijinta zai ƙara aure to shi kenan sai wutar hassaba da kishi sai ta tashi sai ta tafi aje a haɗa mata magani ya zama mijin nata baya son kowa sai ita kuma ya duk wata mace Allah ya kyauta nau'i na uku shine malamai ke kira sihirin takhyil wannan sihirin takhyil shine muka bayyana a baya cewa rufa ido daga cikin nau'in sihiri akwai rufa ido da ake sahru ayunan nas wastarhabuhum waja'u hisirin azim asali ba wai sihiri ne ake a juya abin daga igiya wa zama miciji ba a'a ba wai sihiri yake ya rinka shiga wuta ba zai sihirce idan ku ne sai ya zo ya jefar da wata igiya sai ya rinka wasa da ita sai ku ga cewa maciji ce kyankyaso zai samu ya rinka wasa da shi kyankyaso yake wasa da shi amma sai ya sihirce idanuwan ku sai ku ga cewa kunama ce yake wasa da ita amma kyankyaso ne ko kun fahimta jama'a to duk ire-iren waɗannan su ake kira sihiru at to kuma yakan zama cuta da akan yi wa wani dan a haukata shi daga cikin irin waɗannan nau'ukan sihirin da za zaka ga an yi wa mutum ya zama sihirin shi shine sihirin da ba a yi mutum sai ga ba shi da natsuwa ba shi da kan gado ba baya iya zama a wuri guda Ɗan abu karami sai rinka ganin abin babba babban abu sai rinka ganin shi ƙarami, sai ya rinka ganin abubuwa ba a bisa yadda suke ba shi yasa wani lokacin sai ka ga tsaya yana ta faɗa a wani wuri domin kaɗai gani yake kamar ba wasu mutane nan suna faɗa da shi ko suna tsogala shi to ire-iren waɗannan sihiri idan suka bayyana a jikin mutum sai a gane cewa sihirin takhayyul ne mai irin wannan sihirin ko mai fama da irin wannan sihirin zaka ga bai damu da wurin zama ba ko ina yana iya zama yana iya cin abinci a ko ina za ka ga ire-iren su sun yi shekara da shekaru ba wanka ba wanki ba aski ba wankan kubba ruwa zai dake su a wurin rana ta dake su to irin waɗannan su ne za ka ji a wasu wurare ana musu kirari da cewa mahaukaci wane mai dubin tsumma saboda zai shekara goma duk tsumman da ya gani sai ratuwa a jikin shi haka kuma zai zauna da kwarkwata da kuma da komai ba sa damu shi Allah ya kyauta na hudu shine sihirin junun Sihirin jini abin da ake nufi shine a wa mutum asiri a haukata shi kawai shine a takaice dan haka duk wani asiri da aka yi don a haukata mutum to ana kiran shi sihirin jini sai dai ka sani ba dukkanin hauka ne yake zuwa sakamakon sihiri ba akwai hauka na tabuwar kwakwalwa akwai hauka na ainihin murɗewar wasu jijiyoyi amma nan ana maganar hauka ne wanda aka yi mutum asiri don a haukatar da shi ya sha bamban da irin wancan hauka don haka ku kiyaye wasu mahaukata da ake gani taɓuwar ƙwaƙwalwa ce kama masu shaye-shaye kamar wanda zai faɗo daga sama kamar yaro ne yana ƙarami sai a gowa shi ga wata ƙaramar yarinya sai su je su faɗi tare sai wata jijiya ka murɗe sai ya rinka samun bugun hauka lokaci ya lokaci to daga cikin wannan nau'in haukar akwai farfadiya to farfadiya nau'i biyu ce akwai farfadiya wadda take zuwa sakamakon murdewa wata jijiya ko kuma haɗuwar wata jijiya da wata jijiya a cikin kwakwalwa wannan takan haifar wa da mutum farfadiya alamomin da suke bayyana a gane irin wannan farfadiyar ita ce a ga gafara tana fita daga bakin shi shi ne a ga duk sanda ya faɗi sai a ga wani farin ruwa wata farar kumfa tana fita daga bakin shi wannan irin farfaɗiyar galibi to ba ta aljanu ba ce amma farfadiya ta aljanu in ta faru daga cikin alamominta shi ne buge-buge shi ne a yana wasu maganganu ko yana wasu ihu ko kuma a ga yana jawo duk wani makami da zai jimma jikin shi ko kuma yana matsawa da jikin shi wurin rijiya ko wurin wuta to in kuka ga mutum yana fama da farfadiya irin wannan to farfaɗiya ce ta aljanu shekara ɗari bakwai da ta gabata shekul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya ya yi cikakken bayani akan wannan farfaɗiya yau shekaru ashirin da biyu da suka wuce ina karantar da littafin riyadu salihin a cikaji na yi cikakken sharhin wannan farfaɗiya ka je ka samu kasusuwan guda biyu ne wannan farfaɗiya dole ne a tsaya a fahimce ta a yadda take likitoci sun san ɗayar ne ita ce ta farko amma wannan ta fi ƙarfin karatun likita domin wannan sai wanda ya san ilimin sunna da ilimin addini yake iya fahimtar ta don haka duk karatun likita ma damar ba wai karatu a cikin addinin musulunci ba to ba zai iya sanin waccan farfaduwar ba don haka ibnu qayyim shekara 700 da ta wuce yace jahilan likitoci suna inkarin irin wannan farfadiyar yace wa amma babu dalilin da zai sa a yi inkarinta ta haka na kawo muku alamomin da ake iya bambancewa wani da yake fama da farfadiya a unguwarku wancan da take fama da farfadiya a unguwarku ku je ku gwada ku ga waɗannan alamomin ne suka fi bayyana tattare da ita ko tattare da shi sai ku fahimci cewa wannan farfadiyar gafara tana fita daga baki jijiyoyi in abin ya faru sai murɗe hannun shi kaga yana murɗe jiki haka yana kwanciya a bankare sai a ce wannan farfaduwa ta taɓo jijiya ce ko kuma buguwar kwakwalwa ko makamantan haka amma ya faɗi yana farfaduwa sai aka ga yana jawo wuka zai buga a jikin shi sai a ga yana matsawa inda rijiya take sai a ga yana ɗaukan kanshi yana kaiwa wuta ko kuma farfaɗiyar ba ta tashi sai in ya zama gaban rijiya farfadiyar ba ta tashi sai in ya hau bene farfadiyar ba ta tashi sai in ya zama yana kusa da wata gaba ko kogi ko yana kusa da wuta to ku fara fahimta cewa aljabu ne ka je ka karanta wannan littafin at-tibb an-nabawi za ka samu cikakken bayani dangane da sirrin haka makiyi ne daga cikin aljan yake so ya hallaka shi don haka baya kawo mishi da ita sai ya yana kusa da wurin hallaka sarki ya tabbata ga Allah alamomin hauka hauka idan na asiri ne ba na taɓo kwakwalwa ko shaye-shaye ba shine aga ga ashurudu wa zuhun wa niswani shadid a ganshi yana da yawon gararan ba da garayi da watan galeriya wato yawon banza a gari duk lokacin da aka ga ya haukace Ya ga cewa yana da yawan yawace yawace a gari ko kuma in ya sa kai ya tafi ba zai dawo ba sai kun dawo da shi sannan da buhu yana da sakarci inda bai kamata a same shi ba sai a je a same shi sai a same shi ya zama ya gindin a gidan tururuwa sai a same shi ya jingina da wani shuru ya shuru ko kuma yawan mantuwa a yi magana da shi nan da nan ya manta sannan at-takhabbut fil kalam idan abin ya taso sai a ga maganar shi tana gargada ba a iya fahimtar ta shuhusul basari wa zawghanihi a ga cewa idanuwan shi suna yawan kakkafewa sannan in sun tashi wulkitawa kuma suna wulkitawa ba irin juwawar da ido ya saba yi ba adam al-istiqrar fi makamin wahidin baya iya zama a wuri ɗaya ko an ɗaure shi a bari ko turu sai ya tsinka ya tafi inda yake so Adamu, al fi amalin muayyan duk abin da ya fara gaban gaban sai kuma can ka ya bari ya sake kama wani ya bari sannan Adamu, al-ihtimam bil manzar rashin damuwa da irin yadda jikin shi yake dauda suma da makamantan waɗannan irin alamomi sai su taru a jikin shi suna cutar da shi amma bai damu ba malam yace wa fil halati shadida wa talaq ala wajhihi la yadri ayna yadhhab idan sihirin ya tsanani ma <clears throat> ne zai ga kama hanya yana ta tafiya akan kwalta bai san ina zai je ba gashi sai ka kama hanya zaka tafi Kaduna zaka tafi Kano zaka tafi Sokoto sai ga mahaukaci a tsakiyar hanya tsakar dare karfe 2 na dare yana ta tafiya alama ce wannan daga cikin alamomin cewa haukan shi ba hauka ne na bugun kwakwalwa ba hauka ne na ainihin aljanu Allah madaukakin sarki kiyaye wannan shi ne bayani dangane da nau'i na ainihin wato hudu daga cikin nau'uka ko kuma eh, na hudu daga cikin nau'uka na ainihin abin nan sihiri na biyar ne sihirin hubub wani irin asiri ne nan za a yi mutum sai da yana da wata irin natsuwa da wata irin kamewa da shuru-shuru da rashin magana sai kwana goma bai cewa kowa uffar ba ina son kusan irin waɗannan larurorin da muke magana akwai na ɗabi'a waɗanda suke faruwa saboda damuwa to amma akwai kuma waɗanda suke faruwa saboda sihiri malaman musulunci duk sun san wannan amma likitanci yan boko na farko suka sani kawai shine damuwa ina ga mutum ya zauna jingun baya magana sai ce yana da damuwa ne yana fama da depression yana fama da kaza su ta ɗirka mishi allurai da magunguna an fahimta amma malamai na musulunci suna bambancewa suna cewa ga alamomin da in aka gani na irin wani da ke koma misali a cikin gida sai ku gan shi an neme shi a rasa sai zuwa same shi a can bayan ɗaki inda ake ɗaure a waki ya zauna a bayan akurkin kaji ya yi shuru ko kun fahimta zama sai a neme shi a ko ina a rasa a ruwa sai a je a same shi a wani lungu shi kadai ya bi ya zauna hubbul wahada yana da son ɗayantaka ya zauna shi kadai al-intiwa'ul kamil ko ba shi kadai yake zaune ko ba za ka je ka same shi ya zauna ya saki jiki ba sai ka same shi ya zauna ya takura jiki shi kadai haka ya matse kanshi da bango tare da cewa wurin ba kuntatacce bane amma za ka same shi ko ina a matse yake a takure yake sannan as-samtu da'im kullum za ka same shi jumbun baya son magana karahiyatu lijtima'at baya son ya shiga cikin jama'a ashuru zahiri. idan ka zo ka ne ta mishi magana ka ne ta mishi magana sai duk ka yana sauraron ka sai ke ce maka eh saboda tunanin shi yayi nisa yana can yana tunanin wani abu sannan as-suba'u ko yaushe zai ce shi na ciwo al-hudu was-sukun wal ko yaushe ka same shi a natse ya shu to waɗannan alamomi ina son ka san alamomi ne waɗanda suke da tarayya da hauka na aljanu da hauka na takuwar kwakwalwa da hauka na shaye-shaye ka dubi galibin masu shaye-shayen nan idan ya fara zarewa sai ka same shi ya zauna ya shi maka cewa da ya sai ce ga komi ga komi ban san ko ka lura da wannan ba alama ce daga cikin alamomin hauka haukan shaye-shaye da haukan aljanu to likita ba zai iya tantancewa ba asali a musulunci idan matsala ta faru wurin malaman sunna ake tafiya su malaman sunna su ne suke referring back to the medical doctors amma sai kuskure ya faru in our history a cikin tarihin mu mutanen Najeriya yanzu duk matsalar da ta faru sai a ce a tafi wurin likita in ta ki ci ta ki wa likita ta cin kuɗin ku ya ɓata muku lokaci a rifarin naku zuwa ibadan a rifarin naku zuwa shika a ce ku tafi dubai a ce ku tafi india duk sai an gama wahalar da ku sai zama wani ustazi yana nan a guwar in ya tofa ayatul kursi da laqad kun sai a watsake to asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka karanta fasli na uku daga cikin fasalai na littafin at-tibb an-nabawi idan kai dan boko ne ka je akwai English translation na wannan littafin in the name of the prophetic medicine magunguna na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi duk larurar da ta same shi yana farawa da karatun qur'ani ne da addu'o'i tukuna sannan in abu ya kici ya cinyewa sai a ce to a fara duba, ina masu bada magani don haka matarka tana bari to kafin a ce a tafi wurin gynecologist a tafi wurin gyne doctor a fara binciken kina yin mafarki ta ta ce ne eh. wanda iri sai ta ta ce tana mafarkin jini ko ce number one tana mafarkin shanu number two tana mafarkin jarirai number three sai a ce a waɗannan mafarkan ma sun isa ciki ba zai zauna ba ya za a yi mata abu ne mai sauƙi na ga muku nan manzon Allah ba matsala sallallahu alaihi wasallam nan manzon Allah ba matsala mata ka tana da irin wannan matsala eh samu ruwa ruwa kawai ruwa ka karanta qul huwallahu da salaki da nasu ka tofa mata ta shafe wanka kai haka kullun da daddare Allah zai warkar da ita shikenan in har abin ya kici ya kici ne ya samu zuba waɗannan surorin su za ka karanta mata in abin ya yi tsanani samu waɗannan surorin a sanya su a cikin kaset kul wallahu da falaki da nasu duk muna nan da waɗannan a jama'a abin da yasa jama'a waɗannan abubuwan mun tattale su fiye da shekara ashirin da ta wuce amma ikon Allah ba mu da makaranta ba mu da masallaci duk duniya yanzu ne muke gina makaranta ta farko ita ce wannan dan haka duk waɗannan abubuwa muna nan da su kuma a nan sama da ni inda nake maganan nan akwai cikakken asibiti na musulunci irin wanda su ibn qayyim da su ibn taymiya suka yi kuma mun yi kokarin samun na'urori na zamani waɗanda za mu rinka aiki da su amma ba mu gama ba ko ka zo yanzu ba abin da za mu iya maka sai ran da mu gama ginawa kuma ba mu ce maka nan da wata guda ba kuma duk gaggawa ka sai ran da mu gama in magana za mu insha Allah ta'ala a lokacin zaka ga ire-iren waɗannan abubuwan insha Allah zaka gane maganar da Ibn al-Qayyim yake faɗi da yake cewa darajar ilimin likitoci yan boko in an haɗa ta da darajar ilimin likitancin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to kamar darajar ilimin likitoci ne yan boko da darajar ilimin masu maganin gargajiya yawwa wato yadda dan boko likita consultant ko professor a cikin medicine ko a cikin wane ne wane ne yawa yake kallon mai maganin gargajiya jahili yake kallon shi turun jahili ko to haka wanda ya kware da na nabawi yake kallon medical doctor amma yi wannan maganar ba za ta iya gamsar da kai ba saboda musulmi sun yi taqa'us sun kwanta ba su haɓaka ba ba su yi developing wannan ainihin ilimin ba amma insha Allah ina mai faɗi ba cikin alfahari ba na ji na koyi waɗannan abubuwan a hannun masu su kuma na yi ƙoƙarin haɗa waɗannan abubuwan da bincike na zamani da irin yadda in muka zo a makarantar darul hadis za ka gani insha Allah ta'ala abin da ya gagaru kundila insha Allah ta'ala ba zai gagara ba da ikon Allah ma'anar wannan shi ne matsaloli da ba a je a ce likita ya yi an je an duba likita ya ce lafiya lau likita ya gwada sai ce lafiya lau amma ita kuma tana cewa wayo Allah kai na zai fashe kuma shi likita yana cewa wallahi ba komai to za a zo da ita nan da ikon Allah ana hada ta da ka'idoji na ilimin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi za a mata magani sai dai ba kyauta ba ne ba sadaka ba mai ba don kada wani ya dauka tun da su albamu ne za su kyauta ba su in za ka tafi ABU teaching hospital za ka tafi da dubu talatin mu kuma nan ka zo mana da larura a'a kudi za ka zo da su nuna nan don mu zama za mu horar da mutane na'urori ne muka siyo su jama'a ni da kaina na siyo su daga Saudi Arabia miliyoyin kuɗi na sa na siyo su ba kyauta na karɓo su ba ba sadaka ba hatta kawo min su kuɗi na biya so kar ka taɓa tunanin wai zamu mu ce sadaka wallahi ba sadaka ba yawwa kuɗi za ka biya kamar yadda kake zuwa kake kai yan boko Allah madaukakin sauke taimaka to jama'ar musulmi kun ji wannan wannan shi ake kira sihirul hulul Allah ya kiyaye ko kun san cewa da yawa yau wasu yara da ake ganin su suna komawa gefe guda suna ainihin wato shiru da irin abubuwa ana zargin shaye-shaye ne wasu yaran ba shaye-shaye ba wasu asiri ne aka yi wa iyayensu ya tashi a kansu kamar yadda na ce zan yi bayani yau a ƙarshen darasin nan insha Allah ta'ala na'am daga cikin asiri akwai wanda ba kai za a yi wa ba mahaifinka aka yi wa ko kakanka ko kakanka na can sama amma sai ya tashi akan ka saboda asiri jini yake bi wani asirin ba kai aka yawa ba ka aka wa ba wani kawai aka wa aka binne sai ya zama kai ka fara durowa ka fara takawa ko ka tsallaka ko kai ka fara ci ko kai ka fara sawa shikenan sai abin ya kama ka wani wani wannan insha Allah nau'i na shida daga cikin nau'ukan sihiri suna kiran shi sihirul hawatif shi wannan sihirul hawatif sihiri ne na kiranni kamar irin yadda ne ta misalta mana za a zo da koko ne ko roba sai a barbada wani garin magani sai a kira sunan mutum sai ya zo sai a yi mishi abin da ake so a yi mishi to daga cikin alamomin irin wannan sihirin shi irin yadda ya kan bayyana shine za a ga mutum da rashin natsuwa domin so da dama zai rinka jin ana kiran shi ne haka sirrin kuna tare da yi sai gona yana wayewa sai ce ya ana kiran shi ne Sace a kai wani irin motsatsai ne wa yaji ana sai ce shi yaji ana kiran shi gaskiya ne yaji ana kiran shi sihiri ne nau'i ne daga cikin nau'ukan sihiri don haka sai ga in yaro ne in saurayi ne in budurwa ce in babban mutum ne sai ga bai da natsuwa yana cikin mutane sai ga yana waiwaye sai ga yana a haka saboda yana jin ana ta kiran shi ne yana jin ana ta kiran shi sihirin hawatif to daga cikin alamomin shi al-ahlamul mufzi'a yana cikin bacci sai a ga yana ya farka wannan yana daga cikin alamomin da ke nuna yana fama da sihirin hawatif yara fi manamihi ka annan munadiyan yunadihi ko a cikin bacci sai rinka jin kamar ana kiran shi sai ka yana bacci yana sambatu yana eh in zo to ga nan zuwa ko kuma sai ku dauka kawai a ah, sambatu ne kawai irin na yara ba komai sihiri ne karshen ta aka yi wa uwar ta ji wannan saurayi ya kira ta yana fanta ya dinko a tamfa ya bata wannan ya dinko shabba ya bata wannan ya kawo zobe ya bata wannan ya kawo kaza naka ka tashi madadin a tara mutanen nan da ta ci kudin su a ce to Allah cikin ikon shi yayi wa wani za ta aura don haka wani da wani da wani da wani kudaden da kuka yi ta bata to ga kudaden ku an mayar muku haka ake yi muna da malami malamin sunna a muciya Allah ya saka mishi da alheri yana nan da ran shi shi ya fara nuna mana wannan sunnar a aikace yau kusan shekara talatin da ta gabata yar shi ta taso wannan ya zo ya bada kyauta mai zo ba kyauta lokacin da ya zo zai aure da wata sai tattaro su gaba daya ashe duk abin da aka bata sai uban ya sa uwar sai ta karba sai a ajiye sai a makin sunan shi ranar kaza ga watan kaza ya kawo kaza ranar kaza ga watan kaza ya kawo kaza eh, a cikin aure akwai yancin ka babu dama wane zo ne zo har daga ƙarshe wane ne aka zaba amma ka a ci dukiyar kowa rana aure shi kenan sai fara su ce to Allah ya yi cewa wance ta ce ne take so mun bincika mun ga mutumin kirki ne a addini da rayuwa don haka shi muka shawarar mu ba na haka ku muna ba ku haƙuri kuma muna godiya kun nuna mana kauna sai jawo wani daga abin da ka ba yarinyar nan wani duk sai suka ce sun yafe sai ce to Allah ya saka da alheri mutane yau suna haka ina wanda ya kawo kankana an cinye wanda ya kawo abarba an shanye ana cewa ɗaya umar abubuwa kin da farin jini wallahi wani akan wannan kankana tashi ta naira saba'in sai ta furin mai gobe da nisa ya ba da sunanta idan ya danna mata asiri shi ne ƙarshe sai asirin ya tashi akan 'ya'yan tun daga wajen ɗaukar ciki wajen naƙuda duk wasu alamomi ne na asiri wajen haihuwa sai ta haifi 'ya'ya suna firgita sai ta haifi 'ya'ya suna fitsarin kwance daga cikin fitsarin kwance da 'ya'ya ke fama da su da yawa sakamakon hucewar asiri ne da uwayensu mata ke fama da su je ku ringa bincikawa sai ka ga yaro ne ya yi fitsarin kwance amma sai ka ji irin zarrin da ke tattare da fitsarin ya wuce zarnin fitsarin kato to a fara rozin alam cewa wannan irin fitsarin to yana da alaka da wani asiri ko wani shedani da uwar take fama da shi a binciki uwar kina mafarkin wani na zuwar miki namijin dare kina mafarkin kina ganin ana bukunkuwa kina mafarkin cewa ana cewa ki fita daga gidan mijinki duk waɗannan alamomi ne jama'a waɗanda yake bayan mun karance su mun aikatar da su a aikace ga mutane wajen ba su magani shi ya kai mu zuwa ga masaniya dangane da al'amarin wallahi ba abu ne na je ka karanta kawai a littafi ba abu ne ana buƙatar bayan ka karanta an koyar da kai ka zauna a hannun wanda ya iya kana ganin yaya makama aikin take sannan sai ka samu ainihin years experience gogewar shekaru jama'a mun fahimta sau da aka wannan matsala da suka mai da ita a je tashi ayyukan kawai mutum ya ta rantsuwa wallahi tallahi ya yi za duk wannan hayaniya ne shekara ka nawa a hannun wa yi koya maka kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka kun ji wannan alama sannan yasma'u aswatan tukhatibuhu fil waqt a ido da ido sai jibriyoyi suna ta kiran shi ba a bacci ba wala yara ashkasan ba ganin mutane sannan kasaratul waswas yawan waswasi yawan waswasi akwai wata da kullum sai ta ɗibi bokiti guda ta fara wa ɗakinta sai ta ce saboda mai yawo ya yi fitsari sai ta ce ko ina na jasa ne yawan waswasi riga kyakkyawa haka su ban sai ce kai yana ganin wannan riga tana da najasa a hali a musulunci doka dangane da tsarkin wuri ko tufafi ko jiki shine al-ibqa'u alal asali asalin rigar ka ka mai tsarki ce to haka siddan in shakka ta zo maka cewa wannan rigar tana da najasa sai ka ce ƙarya ne shi ɗan ne kawai yake so rikita maka al'amari asalin ka shine baka yi tusa ba amma kawai sai shi ɗan ya zo ya ce maka shikenan kawo tusa shi ne aka samu wani ɗalibi a jami'ar Islamiyya kuma shekara 30 ko 40 da ta gabata lokacin Bimbaz yana vice chancellor ɗalibin nan shi inda shi ɗan ya bullo mai shine dangane da shafar kai a alwala kullum ya alwala ya shafi shi in ya je fara sallah sai shi ya ce mishi baka shafi kanka ba kullum sai ya fito daga cikin sallah sai je neman gwangwani kafin ya yi alwala ya safi kan an yi nisa kullum sai duk ba zai ce mishi to abin da za a yi ka rinka tarar buta guda kana zubawa a kanka kai abu yake abu to a can Saudi Arabia da me suke alwala galibi da famfo ne sai ce in ka zo daidai kanka eh ka tara a famfo sha to ta cudawa kamar kana wanka kaga har ai da sallar kanka na ɗigar ruwa in shi dan yace baka shafi kanka ba zai ka ce aboki to uku ne a kai ba ta an gane aboki to uku ne ba haka shedan ne kawai to akwai kasaratul waswas yawan waswasi sannan sai kasratul shukuki fil asbaqa'i wal ahbab sai ga a cikin ƴan uwa kullum fada ake da shi a cikin gida kullum kwasan rikici ake da ita a cikin matan gidan kullum ita ce ba a zama lafiya da ita a aji ka zama dage kullum sai an yi fada da kai to duk alama ce ta wannan larurar sabisan na da yara fi mananihi ka annahu sayaqutu fi min makamin alim Su da dama yana bacci sai ga kamar zai gangaro daga wani guri ku kiyaye yana bacci sai ga kamar zai faɗo daga wani wuri dan haka sai farka a firgice yara hayawanatin tutaridu fil manam sai irin da ganin dabbobi suna bin shi a cikin mafarki wani sai ka ga ana bacci lafiya lau sai ka zuwa tashi ruwan zuwa Allah sai a ce lafiya sai ce kura ce na kura ce kura ce ta biyo shi duk waɗannan na daga cikin alamomi na abin da ake kira sihirul hawatif shi wannan asirin asali ana haɗa wa mutum shi ne da kira shi yasa bi suna kiran shi sihirin hawatif ko a bacci ko a ido biyu to gaskiyar lamari yanzu jama'a sun ɗauki wannan asirin sun saka shi a cikin fasahar zamani sai a bugo waya ana cewa wane in ga ce na'am sai a kashe shi kenan daga nan sai asirin ya kama ka an fahimta shi yasa an ka dauki waya wani sai ka ce assalamu alaikum sai ka ji yayi shiru assalamu alaikum sai shiru kai ma sai ka aje in ya sake buga kana dauka sai ka ce assalamu alaikum ga ka sa sunan Allah assalamu alaikum sunan Allah ya zama bari a tsakanin ka da shi ya sha maka ce sai ka ji yayi shiru wallahi jama'a a nan kaduna wani yi wa wata yarinya asiri yau shekara goma da ta wuce ta hanyar wannan waya ne lokacin ta fito ya siyo sabuwar waya ne ya aika mata yarinya yar karama lokacin shekara sha biyar yana kiranta shi kenan sai ta birkice kafin a ankara jama'a daga Kaduna sai ga yarinya a Maiduguri a Maiduguri a post office na Maiduguri ya aka yi ta je kawai zuwa ta Kaduna kawai sai ta shiga motar Maiduguri kawai sai a Maiduguri da ta dawo cikin hayyacinta a garin Maiduguri sai ta ubanta waya cewa ita fa ta a Maiduguri ya aka kika zo ta ce ita ma bata sani ba ki san ba ka kika zo ta ce eh, sai ce to ta tsaya a wurin yana da aboki a garin sai mishi waya sai je sai aka ɗauko ta aka da ita ni aka zo wa yarinyar lokacin ga uban ga mahaifiyar suka zaunar da ita da ne mata karatun alkur'ani ne mata addu'a sai a lokacin ne Allah ya bude mata ido na hakika ashe har lokacin da aka zo da ita wuri na bata san inda ta zo ba sai bayan yan mintuna shikenan sai ta danyi atishawa sai hawaye sai ta duba sai ta ce ma kamala albani ke bace san ba ka kawo ki ba ta ce la kun je ga kawai wani na ga malam albani sai ta hau dariya a lokacin ne ta dawo cikin hankalinta ke da ki san an zo nan gari ba ta sani ba haka duk ire-iren waɗannan ne shi yasa lokacin da baka ga yarka da waya sai ka bincika waye ba ta waya me manufar shi da ba ta waya me yake nufi da ba ta waya to sai ka lura lokacin da ba ga matarka da waya waye sai mata waya ya aka ta samu kai ba kai ka sai mata ba ba mahaifinta ba ba yayanta ba ita ba sana'a take ba sai ka bincike ta ina kika samu wannan waya wallahi abin ya wuce duk yadda kuke tunani jama'a ba zan to gado muku wasu labarai da ke faruwa Kaduna Abuja ba su wallahi kare ba zai ci ba matar aure ce wani zai sai waya rangade diya ya aika mata da sim card da komai saboda mai ya rike wayar ya rike lambar ya bugo da yayi magana da ita ya kira sunanta ta ansa shi kenan ya asirce ta kenan ya fara neman ta kenan kana nan kai baka sani ba kana celebration matarka tana da waya mai tsada nan kuwa sadaki ne ofan sadakinka Allah ya kyauta jama'a kun ji yadda alamomin wannan irin sihirin suke faruwa to sa'an sai kuma abin da ake kira sihirin maram, sihirul marab shi kuma nau'in asiri ne wanda ba a nakasa wata gaba ta mutum misali a wa mutum asiri sai ya samu ainihin shanyewa hannu ko shanyewa kafa ko a mishi asiri sai ya makance ko sai ya kurumce misali wani ƙwararren bakaniken Vespa ne a wani babban gari daga cikin garurukan ƙasar Kano jama'a sai ya zama shigowar vespa ya na Dinnan Allah ya albarkaci sana'a shi nan da nan sai suka asirce su sai daina gani shi nan? aka kawo shi da ike Allah mai amsar addu'a ne wallahi idan shi kawai na rike bayan yi alwala na karanta mishi fatiha ayatul kursi kul wallahu falaki da nasi sai da ya bude ne menene wannan sihirul marar ne ma'ana baka nake ba ido jama'a kun fahimta irin wannan sihirin suka yi wa wani manajan banki a wani babban gari daga cikin garurukan Najeriya suka je ya tsaya musu suka ci bashi yan kasuwa ne da lokaci ya manaja ya fara matsa musu sai suka yi mishi asiri da asirin ya tashi gaba ɗaya sai lakar jikin shi gaba ɗaya ta mutu tun daga wannan garin har gidana aka kawo shi ya kusan shekara sha bakwai da ta wuce ba abin da ke motsi a jikin shi jama'a sai idan shi sai na tausaya wa iyalin shi sai na ce a koma da shi gida kashe gari sai na biyu su na je sai ne mishi magani a gida qur'ani ne na karanta mishi sai Allah cikin ikon shi sai warkar da shi ya tashi yana mamaki me ya faru ya akai kaza ya akai kaza haka wani katafaren ɗan jarida a ƙasar nan shi tana shekara sha ɗaya haka aka kawo ta yadda kasan tsimma an fito da shi daga ruwa ba abin da ke motsi a jikinta sai idan sihirin marar ne don haka wajibi ne idan abu ya faru kafin a ce a tafi wane ne wane ne tarafi a tafi gashin kashi a ta karshen ta kuje ku ta gasa kashin har kashin ya samu na kasa ku fara yin na qur'ani tukuna an fahimta jama'a wannan shi ake kira sihirin marab ga alamomin shi symptoms alamin da'imin fi uduwin min al'aba yawan wata gaba ce ta ciwo ta ciwo ciwon da bata jin magani ayi allura a shafa kaza ayi kaza a gwada kaza ayi yi scanning a ultra kaza duk ayi likita ya ce lafiya kalau amma kuma shi yana jin ciwo a jiki sannan maubatu sara sai mutum ya rinka jin kamar ana jin jijiyoyin jikin shi atashunnujatul asabiyya ya ji jijiyoyin jikin shi kamar suna murɗewa shi yasa sai don lokaci yana ta wani haka yana wato ana ja mai jijiyoyin ne shedanin aljanni ne suke jan jijiyoyin jikin shi sai ji kamar ana tsuke jijiyoyin jikin shi ne sannan shalalun shalalun udwi min a'ba'il jasad shalalun udwi min a'ba'il jasad shanyewar wata gaba daga cikin gabobin jikin shi hannu ya shanye kafa ta shanye amma ina so kusan waɗannan alamomin kuma suna yin daidai da wasu alamomi na ainihin ciwon hawan jini ko makamantar haka to amma ko ka san cewa kashi casa'in bisa ɗari na hawan jini kuma shedamin aljanu ne ko ka san cewa cutar asma da Ulsa mafi yawancinta tana zuwa ne ta hanyar cutar aljanu shi yasa zaka ga da dama waɗannan cututtukan ba sa jin magani wannan da yake fama da cutar ulcer ko ku kokari ku hada mishi magani da zuma ku yi kokari ku yi addu'o'i a ciki ku gani za ku ga olsa ta warke insha Allah na'am ulcer ce bincike ya nuna olsa ce an ɗauki hoto an ga olsa ce amma shedanun aljanu ne duk lokacin da yato zai warke sai sake zuwa su samar da irin wannan rauni ko gyambo a cikin uwar hanjin shi wajibi ne a dawo zuwa ga alqur'ani jama'a mun fahimta nam yana fama da asma shi kenan yana shakan numfashi zai sheke ku je ku samo nonon akuya ku je ku samo garin habbatu sauda ku karanta mishi ayatul kursi ku karanta mishi suratul fatiha kafa ɗaya ɗaya ko kafa uku har zuwa kafa bakwai ku ba shi sha wannan nono na akuya tare da wannan garin habbatu sauda kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya sha da safe da rana da daddare da safe ya sha kafin ya ci abinci da daddare ya sha bayan ya ci abinci da rana bayan ya ci abinci za ga ya warke daga wannan ulsa insha Allah ta'ala ko asma jama'a kun ji wannan sannan ta'abbadu al hawasi an al-amal haka siddan sai ga mutum ya daina ji da wannan kunni ko kuma kunniyar shi sun daina ji ko kuma ka ga magana yana yi amma baya ji ko ji yana yi amma baya iya magana sai kuma ga idanuwan amma sai ka ga dindini ya fara taba idanuwan duk waɗannan alamomi ne na sihirin marar amma ina son ka cewa waɗannan alamomin sukan yi daidai da cututtukan ɗabi'a to shawarar da muke bayarwa shine a fara yi wa mutum karatun alkur'ani a fara yi mishi magani da ainihin sunna to nan bukata ta kama sai a haura wurin likita bokan turai saminan na takwas sihirun nazif tafsirin nazif shine ake kira istihara mana istihara ita ce jini ya balle wa mace ko a sakar wa mace jini ana yin irin haka wani an kasa shi a aure ya ji zafi ranar tarewa sai a sakar wa matar jini ko kuma wanke sai ta je wurin doka ko dan cibbi sai a shi ta asiri duk ranar girkin mijin da zai kwana a ɗakin kishiyar sai jini ya zo wannan ya tata ko kuma sai a bari mijinta baya nan tana nan sarai da zarar ta ga jini a jikinta to dalili ne mijin ya kusa shigowa garin wannan shi ake kira sihirin nazif alamomin shi na daga ciki shine zubar jini na daga ciki shine ta rinka mafarkin haihuwa na daga ciki shine ta rinka mafarkin yawo a iska sannan ku kiyaye ga wata alama wadda da dama ba a lura zubewar gashin ya mace da kakkabewar gashin ya mace ramewar budurwa ba tare da tana da wata cuta ta kanjamau ko makamantan haka ba alamomi ne na ire-iren waɗannan cututtuka shi sai ga budurwa lafiyar yarinya bayan kwana biyu sai ga tana motsewa tana tsukewa kamar busasshiyar gyaɗa kwana biyu sai ga gashin kanta ya zube ta yi kwaikwaido gashin ta ya zube kamar tsohon miciji alama ce ta irin wannan sihirin Allah madaukakin sarki ya tsare to nan sai sihir ta aqilu zawaj sihir ta aqilu zawaj shine kin aure sai kaga san gani man kato gama digiri ya samu aiki yana da gida yana da mota ayi ayi ya aure ya ce shi ba ruwan shi baya son aure kuma baya neman mata shi baya son aure ne sai ga san gani miyar budurwa ayi ayi ba ta son aure duk wanda ya zo wurin ta gobe ba zai dawo ba duk wanda ya zo wurin ta za ta gaya mishi bakaken maganganu ta ci mutuncin shi 1996 ina lacca a Congo inda kuma ta ba wata yarinya da ta faɗi ai abin ya bayyana tsawon lokaci duk wanda ya zo wurin ta sai ta gaya mishi bakan magana kai ka san cewa dabba wannan abin zai faru wani ya zo wuri na yana son ta nace je same ta don ɗalibata ce ka san me ta gaya mai da daidai sai ta ce kai baka da uwa ne yace ina da uwa ta ce ka je ka auri uwa kamar kuma ustaziya da ta da niqabi kaga ba a tsammaci na ta irin wannan magana ba Allah sarki ashe tana fama da sihiri ne ranar da aka yi ana wannan lacca abu ya bayyana shikenan daga nan shikenan matsala ta wuce dan haka jama'ar musulmi ku ji wannan da kyau wannan sihir ta aqilu zawaj samari na fama da shi dan mata na fama da shi shine ba ta son aure kuma ba za ta yi aure ba sai ga ta zama anti babba shekarunta arba'in a cikin gida amma an yi magana aure ba ta so to ga alamomin alhaufu shadid zai zama tana da matukar tsoro in ta ga shazuma mu sai ta kasa kwanciya a ɗakin tsoro shazuma wannan ta ganshi akan sukari yana yawo to ba ta iya bacci ba balle ta ga ko gizo gizo gidan za ta fita tana ihu al-ghadabu shadid za ta zama tana da matukar fushi tana da yawan fada tana da saurin kufula al-ghaflatu shadida za ka same ta sakarwa ce sai ta kawo wawan zama wani lokaci in ta jefar da agogonta sai an kai mata ba haka ba ta bashi shi kenan za ka same ta sakarwa ce sannan al-inkibabu ala shahawat za tana da sha'awar ado za tana da sha'awar kalle kalle amma duk abin da ya shafi aure shine ba ta kauna irin wannan idan ya faru to babu shakka sai a fara tunanin daga cikin alamomin wannan yarinyar fakin aure da take yi to ba lafiya kalau bane ga wasu alamomi zan kara maka asuba bainal hin wal akhar la yantahi ma akhdhu al adwiya at-tibbiyya yawan ciwon kirji lokaci zuwa lokaci ko ta sha magani baya sauki ciwon kai afwan bikun shadidun fi sabar. ciwon kirji ne tsanani khasatan ba'da al-asr ila muntasaf al-layl musamman daga sallar la'asar daga la'asar zuwa tsakar dare kullum za ta ce kirjinta na ciwo kullun za ta ce mara ko kwankwaso na ciwo ru'yatu khatif fi manzarin qabihin duk wanda yazo yana santa da aure sai ta rinka ganin shi sai ta rinka ganin sharri da ke tattare da halayen shi kai ba ta ganin wani alheri wa fahimta kasaratu tafkir ashrud az-zihni yawan tunani tunani mara amfani alqalaqul kasir asna an nau, yawan razana lokacin barci. bacci ahyanan yakunu hunaka alamun da'imun fil ma'ida wani lokacin za a ga tana da yawan ciwon ciki ko ciwon mara sannan alaman shi karatu zahar as-sufli a zuhr ma'ana ciwon baya ko kwankwaso gaban bayan ta ko kwankwason ta yana yawan ciwo waɗannan su ne alamomi na wadda aka yi wa asiri domin ta yin aure irin wannan asiri yana faruwa kishiya sai ke wa ƴaƴan kishiya asiri ya zauna nan kawai ba sai ya zauna nan ko an fahimta jama'a kishiya sai ta yi wa ƴaƴan kishiya asiri an kawo wata daga wurina asalinta mutumiyar abamawa ce amma suna zaune a Kano kishiyar uwa ce ta mata asiri sirrin shi ne ita ƴaƴanta sun lalace ita kuma wannan ƴaƴanta suna karatu kuma Allah ya albarkace su da sun gama sai su samu aure saboda haka sai ta je sai ta haɗa kai da wani boka tsarki ya tabbata ga Allah shi bokan yana garin gira ne a cikin jihar Adamawa shi lokacin da na ɗauki rukuwar a kaset lokacin ban san gira ba har sai na zo ina tambaya aljanin yana cewa a gira ne sai na ce menene gire shine malam Ibrahim bawa mai shinkafa babban malamin ahli sunna sai ji kasuwar din sai kyalkyale da dariya yace baka san gida ba nace ban san gida ba yace gari ne nace aljanin ya fadi daga baya sarki ya tabbata ga Allah ashe zan je in zauna a gire daga bana zauna a gari gaskiya lamari abin da ya faru wannan bokan yawo wannan baiwa Allah asiri mummunan asiri tana jami'ar Bayero ne tana karatu nan suke zaune da mijinta a Kano duk lokacin da ta shiga makaranta ta ɗauki lacca to za ta dawo sai ta yi cuta ta kwana bakwai kwana takwas ashirin talatin lokacin da aka kawo ta ciwo ya yi watanni shida ba ta da lafiya ta kumbura ta yi sitik wannan kasa ɗin yana daga cikin kasusuwar rukuwa waɗanda ban taɓa fitarwa ba domin wannan aljani ya yi tonan asiri tonan asiri na ƙarshe ga wannan bokan lokacin da na tafi karatu yola sai da na je har inda bokan yake sai da na gan shi sai da na je muka yi interview da shi zina ike da matar saboda ba ta da kuɗin da za ta biya shi a kan yi wa 'ya'yan kishiya asiri don kasa samu aure don kasa samu kaza waɗannan sharrorin in kai ɗan zoko ne kana ganin boko ya buga kanka wallahi boko ya fasa kanmu amma wallahi qur'ani ya ya mamaye mu don haka muka yadda dan wani dan boko zai ce duk wannan hayaniya ne zafin kai ne wallahi ka je ka samu kankara ka fasa ta akan kai huce in ba haka ba da haka ake ruɗe dan boko da yawa sai a asiri a lalata shi in kai dan izala ne kana ganin zafin aƙida wallahi mun fika izala ta 70 muka yi ba ta 80 ba ta fara hucewa amma abin da nake so ka gane wallahi waɗannan abubuwa ne kamar da muka karanta jiya wallahi kar kai musu su qur'ani ya tabbatar da su sunna ta tabbatar da su amma muna faɗa maka wannan muna tuna maka ayar da muke tafsiri da Allah ya ce wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi iznillah ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah mun yadda asiri gaskiya ne kuma yana tasiri amma Allah ya yarda ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da nau'uka mafi girma na asiri akwai wasu nau'uka na asiri waɗanda jama'a zan takaito bayanai akan su cikin 'yan mintuna da musu wuce biyar ba waɗannan su ake kira arrab a kulle namiji ya kasa sabuwa da matar shi irin wannan rab din ane wa maza wajen azzakarin shi ta mutu ko kuma azzakarin tana aiki amma ba ta fitar da maniyyi ko kuma a kwashe kwayoyin maniyyi duk wannan ana kiran sharab ko azzakarin shi ta zama karama ko kuma ta zama babba ya rinka yi wa duk matar da ya aura rauni don haka duk wanda ya aura in ya sadu da ita to in ta gudu ba ta sace dawowa saboda ya nakasa ta galibin wannan yana faruwa ne ta hanyar rabt mata suna fama da irin wannan akwai rabt tabarrud akwai wadda da miji ya taba ta shi kenan sai ta faɗi larab ba za ta sake motsawa ba sai mijin ya haƙura ana kiran wannan rabtu tarawu rabtu at-taballud akwai rabtu shi shine budurwa ce ya aura virgin amma sai zai same ta buɗaɗɗiya sai ya fara shakka ko dai ta wuta iskanci ne an yi mata asiri ne tun kafin ta tare dan haka sai mijin ya same ta da faɗin jiki warin farji yana daga cikin nau'uka na rab sannan akwai wadda za a yi mata asiri sai farjin nata sai zama dan karami akwai kuma wadda za a yi mata asiri shine duk sanda mijin ya zo saduwa da ita sai ta rinka jin zafi diman da'iman yaushe ba za ta taba jin daɗin jima'i ba sai dai shi mijin ya ji duk wannan yana daga cikin rab sannan ta bangaren maza akwai abin da ake kira sur'atul qadaf shi kuma asiri za a yi mai da ya saka azzakarin shi a cikin farjin matar shi sai mani ya zuba don haka shi bai ji daɗi ba ita bata ji daɗi ba shikenan kasala sai ta kama shi duk waɗannan nau'uka ne na asirce asirce waɗanda mutane sun zage suna yin su sarki ya tabbata ga Allah amma kafirci ne nau'i na ƙarshe da zan yi magana akai shine sihirul uqub asiri da ba a yi mace ta gagara ɗaukan ciki ko ta gagara haihuwa ko kuma fita zubar da ciki ko kuma in ciki ya shiga ta kasa haihuwar shi ko kuma in ta zo haihuwar shi ya mutu wannan ana kiran shi sihirul uqub me wannan littafi Allah ya saka mushi da alheri الشيخ وحيد عبد السلام Bali ya rubuta waɗannan abubuwa kaf ya yi bayani a kansu kamar da na faɗi a jiya yau kusan shekaru sha biyar ko sha shida da suka wuce na karantar da wannan littafi a cikin kasusuwa tamanin da takwas kuma insha Allah ta'ala zan sake karanta wannan littafi kamar yadda nace insha Allah hikimar sake karanta shi tana koma zuwa ga abubuwa biyu shine zamani yayi zamani shekara goma sha biyar an haifi wasu sun girma wasu da ke yara lokacin yanzu sun zama manya waɗannan kasusuwa sun yaɗu ga waɗanda suka yaɗu a wancan lokaci ba mu ɗauki waɗannan karatuttuka ba sai kaɗan daga cikin kasusuwan bidiyo amma dukkan su mun dauke su a rediyo amma na bidiyo an dauka ne zuwa kadai abin da bai wuce number 62 zuwa 64 ba dan haka za mu zo mu sake daukar waɗannan kasusuwa na sarumul battar insha Allah ta'ala sannan idan Allah ya taimake ni na kammala karantar da wannan da Hausa zan juya zan sake karantar da shi da turanci na'am malamai masana ƴan uwan mu ahli sunna ba su zauna ba an bi an fassara wannan littafin da turanci ka ga ainihin fassarorin da aka yi wa wannan littafi in kai dan boko ne sheka a guje ka tafi kasuwa ka je ka samu gashi as-sarim al-battar fi tasaddi li sa'arat ashrar ma'ana mai kaifi don tunkarar bokaye masharranta sunan littafin kenan gashi yace the cutting age how to face evil suicides Mana yadda ake tunkarar bokaye da yan tsubbu gashi da turanci ne jama'a gashi sai ka je ka siya kai dan boko ne ka karanta ga wata fassara ita ma dai ta wannan littafi an incisive challenge to the evil magicians as-sarimul battar waɗannan fassarori na turanci sannan ka samu waɗannan littattafai waɗanda su ne wannan malamin ya fara rubutawa wuqatul insani min al-jinni wa shaytan kashi how to protect yourself from the jinn and the devils sannan sword against black magic and evil magicians gashi nan battar ne da wukara a nan ka je ka samu wannan littafi ya kai dan uwa dan boko ka karanta ka ji menene addinin ka yace menene malamai suka fassara karka ce kai dan boko ne kawo karatu a ingila kawo kaza wallahi tallahi tura amma da ka dogara da su wanda sun dawo da gaskiya wannan matsalar wallahi ta bayyana bayyanar da yake yanzu har turawa wallahi sun fahimci cewa daga cikin nau'in hauka akwai wanda yake zuwa daga unseen powers suna cewa akwai wasu halittu waɗanda ba a ganin su suna da tasiri akan ire-iren wasu cututtuka da ɗan adam yake fama da su na karka sake wai saboda kai ɗan boko ne kawai ka ɗauka cewa ai kai wallahi tallahi kafi karfin kaza kafi karfin ba. ka nemi tsayi a wurin Allah madaukakin sarki ya tsare ka Allah madaukakin sarki ya taimaka idan ba ku manta ba jama'a na yi bayani dangane da wasu littattafai waɗanda na ce har wa yau zan ƙara zuwa da su don ƙara faɗakarwa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mu waɗannan littattafai na daga cikin littattafan da manya-manyan matsafa suke dogara da su wannan littafin gaskiyar lamari abin da ya kai ni zan zo in yi bayani kai. dalilai biyu ne na farko don bayyana hadarin da ke tattare da littafin na biyu don bayyana cewa wanda ya rubuta littafin ya tuba bai mutu akan irin wannan kafircin ba shine al-Imam Ibn Sina wanda yan boko suka fi sani da Avicenna ko Averroes idan kana karatun philosophy ko psychology ko kana karatun medicine ko sciences za ka ji ana cewa Averroes ya ce Avicenna ya ce al'imamu ibn sina ya wani littafi ga shi ya sanya wa littafin ar kanzul asrar fi aljin wa kaga wannan littafin to ne yana ɗaya daga cikin littattafai na tsafi wanda aka rubuta su fiye da shekara 700 da ta gabata idan kai malami ne sun buɗe ka cewa wannan littafi littafi ne na asraru wallahi wallahi littafi ne na tsafi don haka ba abin da ke cikin littafin sai ire-iren waɗannan kafirci waɗanda nake faɗi ku duba kashi buɗewa da mai shafi na 98 sai ce sa'idatun fil nazif kun ga ma hadar ga irin wanda suke wa mata asiri a ɓalle mata jini ya ta zuba gashi gashi nan za ga gasar kulla iri iri gashi nan za a rubuta sai a je a rubuta a hada da gefen gyalanta a je a rubuta a hada da kaza gashi wannan littafi na tsafi ne amma ibn sina wanda ya rubuta wannan littafin da gabawa gane waɗannan abubuwan kafirci ne ya tuba ka karanta littafin tarihul islam ka karanta littafin sirru alamun nubala dan haka a shafin farko na wannan littafin sai ne ta'aliki na sa wannan littafi na tsafi ne don haka yana da hadari ga imanin musulmi Allah ya tsare ta'aliki daga albani ya shi ranar 18 ga watan ramadan hijira na da 1427 to waɗannan tafai jama'a littafai ne na tsafi ka zama ga shi babu mai asabin mar'a idan za a yi mace asiri domin ta iya ba da mijinta gashi gashi har da da hoto da komai da gaske mutanen nan suke kafircin fa to amma mai littafin ya tuba to kai kuma in sun yaudare ka cewa ai wannan asraru ne an an koya maka karatu ne sala ba iziya to kuma dole sai an koya maka wannan wai dan ka samu ne na tuwo to wannan zaka ci tuwon da zai hallaka imanin ka ne waɗannan mayun imani ne Allah ya kyauta ga wani zindiki shi ma daga garin huntuwa ka gan shi da hausa ma ya rubuta shi daga mutuwa wallahi da hausa ya rubuta hausar ajalanci shi nan da hausa ya rubuta sai an gwada a san na kwarai sai an gwada akan san na kwarai sai asrarun mujarraba shi nan alawun tafokiro da ji a hutuwa Allah ya sa wannan kasa din ya je gare shi ya tuba wa musulunta amma wannan abubuwan da ya rubuta kafirci ne gashi nan ya za kai kana son yarinya ta ki yadda da kai ya za kai kai mata asiri ya za kai kai kaza gashi nan duka da hausar ajamanci gashi ya rubuta asinan asinan kana ga mutanen nan arna ne da gaske kuma suke ta kafa. ma'ana so suke sakon sai ya isa ko'ina, ina su yi da turanci su yi da larabci su yi da hausa su sa a intanet su koma suna posting a cikin emails na mutane waɗannan tafan jama'a a a kai dai tunda aka faɗa shi kenan dai kawai ko an fahimta jama'a nan ma ku dubi duk irin waɗannan duk waɗannan na kawo muku ne jama'a don in tabbatar muku da maganar da na faɗa malaman izala Allah ya saka musu da alheri su suka fara tunkarar wannan matsalar suna faɗa da ita a ƙasar nan waɗanda suke cin abinci da wannan hanyar sai suka koma suna zagi malaman izala cewa jahilai ne ba su san wannan abin ba amma wannan ƙarya ce to amma ni abin da nake cewa jama'a idan har za su zagi ire-iren waɗannan malaman su ce wai ƙarya suke ba su san waɗannan abubuwan ba karama ce to ina tsayawa a matsayin solicitor general mana babban lauyoyi na malaman izala akan duk wani arno da waje ne ina sukar waɗannan littattafai don girman Allah ya zo ya nuna yadda zai kare waɗannan littattafai kafirci ne a gabana ni kuma zan nuna mishi kafircinsu ko kaɗan ba ma shakka dangane da kafircin waɗannan littattafai da kafircin masu rubuta su da kafircin masu aiki da su wasu nan sun tattaru yau 'yan mata na university ne suke zuwa wurarensu saboda mai taga wani babban alhaji yana neman wance wata sanata wani sanata yana neman wance tana so ainihin ta yi hijacking din shi gashi nan da Hausa gashi dubi wannan sai suka rubuta gashi wannan bara ce ta wani kundi ne na wani na tsafi in yaje ya koyo gashi sai rubuta da Hausar boko gashi don kasancewa mutanen nan daga gaske suke akan waɗannan abubuwa me yasa na mallaki waɗannan abubuwa na mallaki waɗannan abubuwan ne saboda da'awa ta sunna don bayyana kafircin waɗannan abubuwa kamar yadda sahabi Hudayfa yake cewa kuntu as'alu an sharri makhafata an aqa fihi كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه yace sahabbai duk in sun zo suna tambaya annabi alheri ne ni kuma nazo zo kullum ina tambaya annabi game da sharri ne saboda tsoron kan abka mawaki ya ce alimtu sharra la min sharri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhair yaqa fihi na koyi sharri ne ba dan in sharri ba sai dan in san shi wanda duk bai san sharri ba zai iya afkawa cikin shi saboda haka waɗannan abubuwan jama'a na san su ne sani na hakika don haka na hada da ilimin aqida na tabbatar waɗannan abubuwan kafirci ne kuma wallahi bana tantama ko misqala zarratin game da kafirtar da duk wanda yake yin irin wannan musamman da nufin cewa wai wannan karama ce ko kuma wannan mu'jiza ce ko wannan asraru ne ko waɗannan su ne ismullahi al'azam na'am wannan shi kai mu zuwa ga alƙawarin mu menene ismullahi al'azam ismullahi al'azam shine al-hayyul qayyum al-hayyu shine ismullahi al'azam wanda duk yace maka ba wannan ne ismullahi al'azam baka ce makaryaci ne wazo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito annabi ya ce ismullahi al-a'zam yana nan a cikin suratul baqara yana nan a cikin suratul ali imran a wata riwaya yana nan a cikin suratul taha wa amatil wujuhu lil hayyil qayyum Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum al hayy al qayyum surori uku suratul baqara ta zo da alhayyu alqayyum a cikin ayatul kursi suratu ali imran sannan sai suratu taha dan haka kada a yi maka barazana a ce ai malam wani yana da ismullahi al'azam ko ga jani ma ina da shi sai me barazana kai in dai ismullahi al'azam ne na manzon Allah to kun ji shi amma haka ce yana da wani ismin lahil a'azam wanda ba wannan ba to na matsafa ne dan haka kun ji ya zo a cikin hadisi da al'imamu ahmad ya rawaito wata rana manzon Allah ya ji wani yana addu'a da ya gama addu'a sai kakkaɓe tashi ya tafi shi manzon Allah ya ce tabruna bima ba'a kun san kalmomin da ya roki Allah kun san sunayen Allah da ya roki Allah sai suka ce la ban sani ba sai ce da Allah bismihil azim wa fi riwaya da Allah bismihi al-a'zam ya roki Allah da sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta sunan da in aka roki Allah sai Allah ya amsa in aka nemi bukata sai Allah ya bayar shine ya hayyu ya qayyum kana da bukata yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am duk addu'ar da zaka yi sai ka yi salati saboda hadisin sayyidina ali a cikin sunan turmiji aliyu ya ce Allah ya tare duk wata addu'a daga ta je gare shi in ba a wa annabi salati ba sallallahu alaihi wa sallam dan kan za a fara addu'a sai a ce ayi yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam salati goma ne salati ɗaya ne amma dai a fara yin salati ga annabi tukuna mawaƙi ya ce bihi yuhtamu zikrul jamilu wa yubda da salatin annabi ake fara da shi ake cikewa saboda haka za ka yi addu'a sai ka ɗaga hannu sai ka fara salati idan kai salatin manzon Allah sannan sai ka roƙi Allah sai ka haɗa da sunayen shi masu girma sunayen shi masu tsarki to madalla in ka san wannan sai ka haɗa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah a bani Allah a taimaka mini Allah a warkar da ni Allah a wadata ni Allah a rufa min asiri ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir to ka roki Allah da ismullahi al-a'zam kada a je a samu wani masaki yana wani zaure a ce wai yana da ismullahi al'azam sai an kai mishi jajawan zakaru ya ci tukuna wai sannan zai maka addu'a da ismullahi al'azam karya ne wallahi sai wannan ne ku kiyaye wannan da kyau jama'a Allah baraukakin sarki ya kiyaye idan ba ku manta ba a jiya ni wasu maganganu waɗanda nake so zan rufe tafsirin nan na yau da su wanda ainihin ibnu kafirin gashi ya yake cewa wa sihiri yana daga cikin sihiri a istianatu bi khawasil adwiya ya'ni fil at'ima wad dahanat na daga cikin sihiri wasu magunguna da ake barbadawa a abinci ku kiyaye sai a ka sai a ce maka wannan maganin ka rinka barbada shi a abinci baka sani ba wannan sihiri ne an fahimta jama'a kamar ne kamar gagai Allah ya sa kai bahaushe ne gaje shi ne garin magani da hausawa suke barbadawa a abinci ko don azzakarin shi ta yi ƙarfi ya iya saduwa ga mace as much as he wants wannan sihiri ne haka abdahanat wasu abubuwa da ake shafawa imma a jikin azzakari imma a jika qala al-imam fakhruddin ar-razi yace don ibn kafir yana dakuwa daga fakhruddin ar-razi ne yace wa alam ka sani annahu la sabila ba wanda yake ba wanda yake musu game da cewa magunguna suna da sinadarai a jikinsu waɗanda suke iya aikatar da wasu abubuwa fa inna asarar maghanatis yace domin ƙarfi irin na maghanatis wato a ga wani magani yana da wani tasiri sai yake cewa mushahadu abu ne wanda yake an gani ba a iya musu qultu sai ibnu kasirin yake yadkhulu fi hadha al kasirin kasirun mimman yadda al-faqr da yawa daga cikin waɗanda suke da'awar sufanci ko tasawufanci ko shehuntaka sun shiga cikin wannan wa yatakhayyal ala jahalatin nas ya rinka rudar da jahilan mutane bi hadhihi al ta hanyar yana amfani da irin waɗannan magunguna mudda'iyan annaha a lahu wai sai ce waɗannan wasu karamomi ne nashi akwai maganin da in ka shafa a hannunka sai hannunka ya sanyi kalau sai abu sai ana gaisa da kai sai a ce ko yaushe ka gaisa da shehi sai ka ji shi sanyi kuma za ka iya shafawa na son a yi da'awar ne da'awa ce ta karama akwai garin maganin da yanzu in ya barbada shi a cikin ruwan zafi ya sha shi kamar da yake shan lifton ko ko idan ya daka maka tsara sai ka ji rawar jiki sai a ce karama ce wala ko ko tsohon soja ya daka maka ba ka rawa to shi ma tsohon sojan karama ce ina fata an gane ibn kafirin yake cewa suna amfani da irin waɗannan abubuwan da nufin su mutane wai karama ce an gane min mukhalafatin nira da mutum yana shiga wuta da waskil hayana a hayyat da kuma rike ainihin wato macizai ka daina kama maciji ila ghairu zalika min al muhalat da wasu abubuwa waɗanda ake ganin ba za su yi ba sai ga ya dauki kunama ya jefa a baki duk waɗannan abubuwan jama'a nau'uka ne na sihiri wallahi ba ita ce wilaya ba ba ita ce walittaka ba an bar mutanen ƙasar mu da jahilci ne abin da yake shine walittaka ba a nuna musu ba sai ka ji nuna mutane da fa'ido da kacau cewa shine ainihin walittaka wani sihiri har wa malam yace yana daga cikin sihiri تعليق القلب ƙalbi, أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم sai ka ji boka ko dan cibbo yana cewa ya san ismullahi al'azam wa anna al-jinna yuti'unahu sai ce kuma aljanu sun mai da'a Wayan kabuna lahu fi aksar al kuma duk abin da ce musu a mafiyancin al'amura su yarda shi malam yace wannan karka rubu ba komai bane sihiri ne yanzu nan da ka ɓata mishi rai sai ka ga ya ɗaga carbin shi ya kalle ka sai ga ka faɗi yana aiki da aljanu ne kawai in ba haka da wacce karama ce carbi in abin yin zikiri ne dan mai carbi zai zama abin kashe mutane jama'a don ne ba a ce zan yi maka yasun yasu yasun sura ce ta qur'ani to yasun Allah ya saukar da ita a kashe mutane ne ko da amma wallahi tallahi jama'a cikin jeren gel ta da na jinkirta ban zo muku da su ba ina jiran wata gabar ta zo akwai littafi da zaka ga sun sa mishi wai asraru yasin duk inda mudin din nan take sai ka an kira sunan wani aljanu da an jawo mubin sai a ce ajib ya fa qawaidu da an wuce mubin sai a ce ajib ya an qawaidu sunayen aljanu ne ana kiran su ne su zo su ainihin kashe rana sai a je a ce an jaya su kai ka je ka ga yadda ake jan yasin din jama'a ni dan muciya ne wa walidin wa ma walada kowa ya sani a muciya akwai wani wanda ya mutu ai kowa ya san shi mai yasin duk inda ka je yanzu a kai ka gidan mai yasin me yake irin wannan yasan din ya tayi yana kashe mutane sai abu a ce ana so a yi na yasan sai a je a siyo sababbin karauni in baka san karauni ba tabarni sababbi ba na roba ba na kaba sai a zo sai a shimfiɗa su farare guda bakwai sai a shimfiɗa su a ɗaki sai a rike qur'ani irin wannan qur'ani da ka sani namu na warshi da ake rubutun hannu sai zauna tsirara zai zauna daga shi tsirara haihuwar uwar shi yana yana jan gindin shi yana jan uwayen shi yana kewaye ɗakin yana kewaye tabarmin yana jan wannan sura ta wasu duk inda ya yi din nan yana abin yana kiran sunayen aljanu sai wayo gari wani ya mutu yaya aƙibar shi ta kasance na faɗa aƙibar shi a cikin karatuna na sarumul battar yayi mummunar cikawa muna ɗalibai lokacin muna karatu a Kano wata rana mun taso za mu shiga mota da ba a nan masallacin bakin dogo na Fikaji mun tafi tun kafin sallah asuba ni da kunne na ne sai na ji kawai mutum yana cewa wai sun ce babu angulawi a Qur'ani wal angulawi ba angulawi sai na nazo na ce a'a yadda ka ji dinnan yana ta maimaita wai sun ce babu angulayi a ƙur'ani tuwon angulayi da angulayi yana ta nan wannan ashe ya haukace ne ƙur'ani za ka ɗauka ka rinka kashe bayan Allah kuma ka ɗauka cewa ba ka tafi firi wallahi ba yasin ce take kashewa ba sun rahama ce sun rahama ce Allah bai saukar da yasin don ka kashe wani ba sau da aka jama'ar musulmi kun ji wannan daga ƙarshe babban tsari da ka samu daga duk wannan abin kakka tsorata Alƙur'ani. Su ne addu'o'i su ne zikirori in za ka kwanta in za ka sa riga in za ka fita daga gidanka daga ƙarshe ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka ka ce ba wanda ya isa daga Allah ne shi shikenan kar kai wasa da karatun Alƙur'ani sannan ka nisanci kallon tsiraici ka kuma nisanci sauraron kaɗe-kaɗe waɗannan abubuwan suna daga abin da Allah maɗaukakin sarki zai tsare ka da su in za ka iya koyaushe ka rinka zama cikin alwala duk sanda za ka kwanta ka kwanta cikin alwala duk sanda ka yi bacci ka farka in za ka iya jefa ka yi alwala duk wannan tsari ne idan za ka iya ka samu dabino mai yawa ka ajiye dabinon ajiwa kullum gari ya waye ka ci guda bakwai za ka samu tsari in baka samu haka bai abin da muka faɗi jiya karanta ayatu kursi da safe karanta da yamma daga cikin hanyoyin da suke bi wanda na ce zan fassara wajen yi wa mutane asiri shine duk wanda aka tashi wa asiri jiya na faɗi maganar sai dai ban faɗi sirrin maganar ba ana haɗa da sunan mahaifiyar shi ne misali a ce sunan shi Muhammad sunan mahaifiyar shi Maimuna to an ga Muhammad Muhammad a cikin sunan shi akwai jaye. minjawo kuma ita ta fi yawa kaga akwai minjawo guda biyu sannan ka dubi maimuna ba ga a cikin sunanta akwai minjawo har guda biyu to sai su ware sai a ce to wannan ainihin za a yi mishi asiri ne da wannan sunan wato sun ɗauki hurufin hijaiya ne sun kasafta su kashe hudu waɗannan alifin ba'in ta'in fa'in sai suka kasafta su into four main categories suka kasafta su kashe hudu akwai hawa'i akwai mari akwai ma'i akwai tuwabi hawa'i shi duk wanda aka gano sunan shi ya dace daidai da harsan da aka sa su a cikin gidan hawa'i to in aka yi mishi asiri za a je a rataye ne iska ta kada ne ma'ana hawa'i ma'ana shi za a hada asirin shi ne da iska akwai nari idan aka gano cewa akwai kaulasan a cikin sunanka akwai kaulasan a cikin sunan mahaifiyarka sai zama kaulasan ya fada cikin nari domin aka yi asirin sai a je a kona da wuta haka idan ma'i ne sai a je a saka a ruwa idan turabi ne sai a binne a ƙasa to bari ka ji yadda al'amarin yake faruwa amma fa ina son ka kudurce da izinin Allah idan suka zo suka yi wannan abin idan turabi ne aka zo aka binne a kofar gidanka ko kofar shagonka ko kofar ofishinka idan Allah ya tsare ka da tsarewar shi sai wani ya riga ka tsallakawa ko takawa kuma shi din shi ma sai ya zama yana da irin waɗannan harsan irin naka ko kun fahimta jama'a yanzu mun ce Muhammad sunan mahaifiyar shi maimuna sun yi tarayya mimun mimun to ku samu wani sunan wanda kuma sunan mahaifiyar shi shi ma zai daidai akwai mimun sunan shi akwai mimun misali a ce salman sai a ce sunan mahaifiyar shi a karima karima misali kaga akwai mimun akwai mimun a can sai aka ɗauko sai aka yi wa muhammadu dan maimuna asiri sai aka binne muhammadu dan maimuna bai zo ya tsallaka ba sai salmanu dan karimatu sai ya tsallaka to sai asirin ya kama shi in Allah ba da izini to amma irin wannan ba kamawar asiri ake kiran shi ba hucewar asiri ake nufi ake kiran shi shi ne in an yi wa Muhammad asiri ne dan ya haukaci ai dan ya mutu ko to shi Salmanu in ya taka sai hauka ya same shi ko kuma shi sannan in ya taka sai wasu kuraje su fito mishi shine sai a ce hucewar asiri ko kun fahimta jama'a to haka kuma akwai tashin asiri shine kakanka aka yi wa asirin wanda ya haifi uwarka sai Allah ya nufi shi ya tsare shi sai abin zai zo ya tashi a kanka duk waɗannan abubuwa ka ku tsorata duk abin da ya gagare ka ko ai ta karanta Qur'ani ana tofawa ai ta karanta alkur'ani ana sawa a ruwa ana sha ana wanka za a watsake insha Allah abinda ake so ka dogara da Allah kar ka tsorata kar ka razana kar ka yi tunanin in baka je wurin malama na ba ba za ka warke ba amma abin da kake so ka kudurce cewa Allah ne ya dora maka kuma shi zai yaye maka kuma Allah ya saukar maka da rahama tun daga Qur'ani idan ka so ka yi wa kanka in ka so ka sa matar ka ta rinka ba annabi ba shi da lafiya yakan yi da kanshi wani lokacin matar shi Aisha ta yi mishi addu'a wani lokacin mala'ika Jibril ya zo ya mishi to babu laifi ku rinka wa ƴaƴanku addu'a idan ɗanki yana bacci din nan rinka tofa mishi falaku da nasi ƴaƴanka rinka tofa musu Allahumma rabban nas azhibil ba'as واشف أنت الشافي ما شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله أرقيك والله يحميك min kulli dabbatin ko min kulli hamma waɗannan addu'o'i ka samu kana yi kana yi wa ƴaƴanka sai ga Allah ya tsare ku to idan Allah ya nufe ku da jarabawa sai larura ta kama ku to in ta kama ku kar ku je wurin boka shine saƙon karatun namu jama'a daga shekarun jiya zuwa jiya zuwa yau muna ganin gwargwadon iko mun faɗi abubuwan da sun isa su faɗakar da duk wanda yake da zuciyar shirya kuma duk wanda yake fatan alheri to abubuwan da muka faɗi muka haskaka sun isa sa ainihin haskaka mishi Allah ya mu daga kafirci Allah ya mu daga tsafi da tsibbu da duba da bukanci jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya ƙure a nan mu saurara sai in an zo a gobe za a tashi akan ya ayyuhan ladina amanu ma taqulu ra'ina wa qulu zurna ma'u.